Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai shirin da ke kawo muku labaran da suka danganci jarumai 'yan wasa da fina-finansu da masana'antarsu. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A shirinmu na yau ina tare ne da kwararre akan aikin kamera na ɗaukan hotunan fim da muke gani a cikin bidiyo ko CD. kuma tare da shi akwai edita mai daidaita hotuna tare da tace su ya fidda mai kyau da mara kyau ya sa kowanne a inda ya dace matasa ne kuma 'yan asalin garin jos ko da yake watakila kun sha cin karo da sunayensu a cikin fina-finai amma ba ku san su ba ga dai yadda hirarmu ta kasance da su to bismillah sunana malam ado daga garin jos ni na aikin kamaraman ne ka kai shekara nawa kana kamaraman yanzu na ga na fara sana'ar kamar na tun 2001 akwai asalin mai gida na ibrahim baban hajiya shi ya fara dai doka na waje aikin kamara to daga nan kuma sai akwai salawuddin shi ne fara zuwa koya kamara akan harkan fim wato kameran da ka fara gaba ɗaya na fim ne kuku ka eh gaskiya na fara da aiki da ɗaukan hoto amma kamar da na fara rikewa na fara fara sonic ne time mun je aikin wani biki ba na mantawa to a nan ne aka ban parasonic na amfani da ita the next day aka ban wata mecece sunanta ne wata ntc fal hmm. aka ban still na ƙara komawa aka nuna min da aka ce ga zan yi recording inda zan yi force da kuma inda zan yi ya limit inda zan ba mutum shot din shi hmm. to by then mun zo muna cikin aiki muna cikin aiki Allah ya da shi Salahuddin na fara sanin su MD10000 farkon mu da shi ya tura ni lafiya wani aiki a gaban MD10000 na je na yi aiki da ita da na fara sanin hd har kuma muka zo muna zaune muna zaune aka zo aka fara kawo kanun farkon taɓa kanun ɗina na amfani da ta 600D na yi amfani da ita wato yanayin kamarorin da kai amfani da su shine yanayin kwarewa ka na. eh to tun da lokacin babu kanun na fara aikin kamera tun ba kanan don lokacin ana shooting film da hd sai z5 z7 sai md 10000 yanzu wannan kanun din zamu iya cewa ta ce kuku ta kamfani a wannan ta kamfani ce ba ta ba ce an ɗauko ta ne mun zo aiki da ita nan garin zaria tun daga ina tun daga jos to ya kana da naka kamfani eh akwai kamfani da muke zama a jos studio da muke zama ana ce mai small amma kuma duk da kamata muna aiki da haruna tallo mai fata mai fata entertainment mm. wancan muna aikin hoto ne a b small amma kuma harkan fi muna tare su su haruna tallo mai fata su ayan aiki su 3sp different day company kin ce shi kamar an ba wai ka zauna a waje ɗaya ba ne a zo ka ce kai waje ɗaya kake maki a mm. kai unit ne kai na kowa na kan mm. kuma ita sana'a ce wacce in ka kwanta da hankalin ka sana'a ce mai wahala sai ka jure ka yi haƙuri kakan ga tunanin wai yau kana koyan aiki kaga mai gidanka ko yana samun kuɗi kai ka sa ido san yaran mu hausawa yanzu da yawa wasu suna ganin sana'a ne ko kana aiki mai gidanka na samun kuɗi sai ka sa ido a kai to kai ma da kake aikin shi yake ci eh to kuma ita rayuwa ba a haka dole sai ka jingini da wanda ka tashi kuma in baka iya ba wani zai kira ka shi tallan ya fata directing mm. amma akwai asalin organa da yake koya min aiki mm. shi salahuddin kenan eh. yawa da kuma rabiu mhm. shi ma yana koya min aiki a sunan dai su a wani su ji sun haye ya su nan an san saje su rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya ce amma kuma kai ma kan ana ji ana ta cewa ado a ado a ya yi fice a ki samu ado kaza kaza na ce to wannan adon dai na san kila shi ma dai wani babban ne ko a yaro ne mai koyan aiki kuma daga yanayin kowa ya ganka kowa ya gani ya san ni yaro ne mm. saboda ina rama masu gida suke koyan aiki har yau na koyan aiki mm. amma dai ya irin kokarin da suke gani ne haske da samun dama su canje aiki waje kaza in je wajen kaza a san kana koyan abu ana dan ganin kokarin ka za ka je waje ka kaza ka ka je ka gwada mm. ka yi ka dawo mm. wani abin da na lura jiya mm. mutumin da ya sabin abincin nan eh. akwai lokacin da bayan fa an ka gama ɗaukar na farko sai ka ce koma ya rinka kawo abincin sai ka ɗauki daidai fuskan shi ina ta so in ce labarin bai nuna mana abincin da aka kawo ba eh. fuskan kawai kake ta ɗauka eh. amma kuma a na farko sai na ga kamar ka ɗauki duka gurin me kake kokarin nuna mana kisan akwai short shot da ake a fi? akwai wide shot akwai medium shot akwai close shot mm. shi ne ake ce mai siyo wanda za ka ga idan mutum eh, daidai fuskan shi kamar passport eh, eh a ti gano wannan waye shi na ga ka mushi eh wato so kin san akwai wannan ka dauka ka ce ka wide shot wani ba lalle bane ka gane shi eh. amma wannan in ka mai medium siyu za ka gane wannan waye wani kuma ka mai irin wannan a cikin rubi ma sai wai sai da shi da ya san kansa ya nuna kansa nuna kansa a waje amma ba lalle bane ce ai ni ne wani amma kuma su masu magana ai banga ka dauki shi shi kadai fa kawai kika dauka eh kowa na daukan shi da shi da abokin hiran shi saboda dan in su bi ne in kama wannan shi ma dole kama wannan eh. saboda in suna magana wani magana da nuna hoton wannan shi ma yana magana amma fa akwai lokacin da ka kafe guri daya har ya gama magana sai daga baya na ga ka juya kan daya ya za ka hada Eh to nan aikin edito ne su yi edito shi yake yi zai ya magana wannan zai yanka ya dawo da hoton wannan ya juya wannan ya juya wannan za a za'ikatal mauti mutuwa mai yawon nema lokacin ka'ida baka san yan ƙarshe ba maimakon ka ɗauki haƙuri Allah ba zai isa kama ba tarbiyyar addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba sannan Allah adar hausa ba ta zo da zaman shirme ba mu da zama na lumana wanda al'adar mu ta nuna banda Allah al'ada mummuna kar a sai kakata da husuma fitina a basan karshe ba da la umar muhammad edita kamar yadda muka tattauna da malam ado kameraman game da aikinsa da kuma yanayin ɗaukar kamera yayin shirin fim kadejimu shin baka ganin zaka sha wuya wajen haɗa hotuna ba wala saboda na riga na saba na riga na saba na san yaren yin haɗa shi daga wannan maganin wannan haɗa shi da maganin wannan zai zama normal eh, to ya me editing editing wato shine muna tace abin da ba shi da kyau me da shi zama abu mai kyau haka za mu ɗauko abin naka ɗauke shi a kaman ana ɗaukan abu wai ana wide shot ana close shot ana medium to yanzu kamar mutum zai magana a wide shot kuma za a ganshi ya ƙara maimaitawa a close shop mm. to mu mu zo mu ɗauko wancan white shot ɗin da close shot ɗin mu haɗa shi da insight ga mutum na magana akwai mai listin nashi duk abin da zai irin ko girgiza kai ko yawo mm. to mu za mu ɗauko shi mu sa shi yana magana za a nuna wancan ma yana yana jin shi na understanding oh, eh, nashi eh. to yanzu kamar a wannan na ga yadda cameraman ke ɗaukan hoto sai ya ɗauki mutum ɗaya mm. ya ɗauke shi close shot hmm, sai kuma can ya dauke shi full hmm. akwai wanda zai dauke shi a duka gurin eh, kuma duka zaka sa koko ya zaka hada shi eh zan hada dauka in dauki magana da ya anan kadan na kuma maganar cin hada na kuma magana da har hada shaka yake za ka shi a bude za ka shi a tsoki da gashin shi daya shi daya duk a guri daya to me yafi baka wahala a wajen editing <laughs> zaman ne kawai zaman ne don gaskiya zaman akwai ciwo sai ka jure da kuma ka hakuri amma kamar a editing yanzu yanda fim ya ci gaba dinnan kuna samu ya kai kamar nawa wani <laughs> sirri wani sirri ne <laughs> <laughs> to kaji um, adu kaji yana ce mu wai sirri ne sana'a ita sirri ce me ita ne san an ci mai ɗaki hausa sun ci mai ɗaki kin san inda yake mai yoyo mm. to haka sana'a ta mm, to amma ka san wani ba idan ka faɗi daɗin kuɗin da kake samu shi zai sa wani ya ji daɗi shi ma ya ce bari ya zo ya haɗa kai da ku ya koya to ai ta rayuwa kaka gaya mutum daɗin abu wanda ka gaya mai wahala in ka gaya mai daɗin ba zai da iya ba saboda daɗin zai sakantar da shi na ke ni kuma zai lalata shi ba zai taɓa iya ba so shi zai zo ne idan shi na kan wannan jin daɗin in zo kuma ba haka ba ne to ba zai taɓa iya ba kamar lokacin da muka hira da ado ya bamu labarin yadda aka yi tarihin yadda ya fara za ka iya bamu kai ma naka tarihin da aka yi ka shiga wannan sana'a da farko dai ina irin wato irin rentin ne na fimaga a garin jos sai mai gida na wato yaron tala mai fata sai ya dauke na ajiye wani yaro a jos sunan shi rabiu to shi ma edito ne to nan shekara ɗaya muna aiki tare da shi daga nan sai ya samu aiki a yi it ya tafi sai na kuma wani studio tabarkalla creative media to a nan na ci gaba na ci gaba dai yanzu dai nan kai shekara irin biyar na ce. amma da farko ka fara da hayan fim irin masu zuwa a zuwa a radin nan ayo eh, fim rancin ma irin kasai daga zuwa a rentin shine na ci a zuwa a haya abu a haya confirm mhm. to daga nan kamfanin talle a kamfanin is my father pictures mhm. to daga nan yanzu sun daina ba da haya don sun ce a daina su ma gaskiya yanzu ba ma <laughs> mun da yan fi shekara goma yanzu ma an komai ya kan kama kenan alhamdulillah to yanzu a wani matsayi kake ni a yanzu na matsayin kuwa editor ne yanzu na matsayin zaman kaina ne amma nan gaba kila zaka samu chief editor insha Allah ko babu a cikin sana'a akwai dan akwai manyan mu dole mun ya ga ana nan yarin Allah ya taimaka amin ya am yanzu a kawo film baka gurin aka dauka zaka iya hada shi kuma in Allah ya zan hada saboda naga duk abin da ado yake kana bayan shi kana bi shi kana gani eh ko yanzu ina gushe saboda irin ba wai kowa na sani a gurin ba irin shi na san shi garin mu daya shine ma nake dan zuwa kullum da shaga amma ni za a yi fim ma a wani gari ma ina wani gari za ka za ka iya ganewa zan gane ina dauka kana bin shi ne don ka ga abin da ya dauka ka maka saukin editing a'a kawai idan mun zo kawai gari ne daya kun yan gari daya ne dan ni daga Kano na zo nan shi kuma daga Jos ne. zo mu da wani asali na dan Jos ne to irin irin naga wanda na sani haka shi nake dan kula sa shi nake bin shi nake na me zaka ga yawa mai sauraro game da dadin sana'arka to <laughs> gaskiya walan ya fi dadin yawa saboda kin ga yanzu sai ni sai kwana biyar ban yi bacci ba gaskiya to ban da ma lokacin ma da ranci ranji daɗin mutum inda ba inda sai dai mu karɓa ki ba inda na karɓa ki da ban da ban da wani hutu gaskiya amma aljihun ka zai cika to zai cika ba hutu ai ba ma da <laughs> ne kada ka ɗauka kada ka ɗauki hukuncin kanka dutse har wata ran ya sha romansa me haƙuri mu zauna lafiya ma'anar al'adar hausa a kano an zauna lafiya to madalla to ado kaji <laughs> ke dama aikin san ita rayuwa ko ka cika ajiyunka sai ka samu sukunin amfani da abin ajiyun naka in baka samu sukuni ba inda ka amfani da abun ajiyar naka da an ce ita ma ai lafiya shi yake cin moriya ko to in ba lafiya kuma ai ba cin moriya gaskiya na koyi karin magana a wurin ka wajen guda biyu <laughs> to Allah ya taimaka akwai saƙon da aka aika wa masu sauraro eh to masu sauraro mun gode mun gode saboda kin san akwai masu ma yan mummunan fasara ita rayuwa ko ma ba dan fim ba akwai mutumin banza akwai mutumin arziki kin san akwai wani in ranka zai can ku ai ku yan iska ne ku sana'a ku ta iskanci ne har in ka tsarkake zuciyanka kana abin ka dan Allah kuma kana tsoron ubangijinka kuma ka tabbata raka koma gare ka da mahallicinka to dole ka kiyaye ko ba sana'afin ba ko ne shi ba tsoron Allah ya abin shi yanda yake so zan ce hannayen ma ba daidai bane to haka zuciyoyin mutane kowa na shi daban-daban to sun ga sun zama rayuwa ka ka rinka mutum zaton banza saboda ko addini musulunci ma ko addini musulunci ma an ci ba kyau ne yawa kyawun fahimta to ita rayuwa haka take mutane ma wasu sai sun ga ta saranka da wani abun banza ko ne ita rayuwa ba haka ba kuma akwai wanda muka taba zuwa shi mun ji aiki ya ce suna zagin yan fim suna waye su alinu suna girman kai suna waye wata rana sai ka ɗauke shi je direban cin muna aiki ɗaya eh. mu ɗaya shi in dawo sai sai ka ce mun kai shi yadda ake bashi labarin yan fim ana zagi sai zai ga kuma ashe ba haka bane an ce kaza kaza ko ana yi ma shi yanzu na sa ki? saboda ya zo ga abin da yake ta faɗa bayan fili ba haka bane ko a ce wannan ya ce duk ba haka bane su wani suna cewa dan cin ya je tare a hotel suna aiki in ba iskanci ba yake kai su ya ce sana kowa da irin abin nan din shi gefen shi da Allah ya je shi kuma wanda mutum da ka ɗauko shi ya zo ya sana'ar da kake ba zai iya ba tsayuwa ma wannan wani kaɗa shi kaɗa shi da aiki balle har ka riƙe ba ko ka ini kana aiki shin da zai ini na lokaci ɗaya ba zai iya ba to ta haka rayuwa take kwaya da irin fahimtar da yake mutane To madalla. Mai sauraro duka-duka a nan muka da sa'aya cikin shirinmu na yau inda kuka saurari bayanin aikin kameraman yayin ɗaukan fim da kuma abubuwan da edita zai idan an gama daga bakin Malam Ado kameraman da Umar Muhammad fim edita matasa daga garin Jos. da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.